Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da LOL FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma kumasi. A koda yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a bi ga watan Maris na shekarar 2018. Hafsat Bello ɗan mai saurarci tare da Ibrahim ka almasi Garba. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. an kai hare-hare kan ofishin jakadanci da kuma cibiyar raya al'adun kasar faransa da ke wagadugu babban birnin kasar burkina faso 'yan sanda na tambayoyi ma firaministan isra'ila benjamin netanyahu a karo na farko a binciken da ake masa game da wata almundahana sannan yau dinnan juma'a shugaban amurka donald trump ya kare aniyarsa ta saka jari mai tsanani kan haraji wato kan karafan da ake shigowa da su daga kasashen waje to labaran duniya kenan rahotanni daga burkina faso na cewa waɗansu mahara sun kai hari a ofishin jakadancin faransa eh sun kai ma ambasin eh, faransi hari amma ba samu nasara ba eh, ba samu nasara ba an kashe mutum uku an kashe 'yan ta'adda uku sannan za ku ji cewa kungiyar boko haram ta kai farmaki a ƙauyen madagali da ke jihar adamawa babu jami'an tsaro ta wuraren ne jami'an tsaro kan ba su je sai daga baya sun tafi kwanso ta harbe Sai kuma jihar Neja inda za ku ji cewa gwamnan jihar ya kare matsayar da suka ɗauka ta zaben shugaban Muhammadu Buhari a matsayin ɗan takararsu a zaben shekarar 2019. Amma duk wannan sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An kai hare-hare kan ofishin jakadanci da kuma cibiyar raya al'adu na kasar Faransa da ke ga dugu babban birnin ƙasar Burkina Faso. Shaidu sun gaya ma kafar labarai ta AFP cewa wasu 'yan bindiga biyar sun fito daga cikin wata mota suka buɗe wuta kan wasu masu wucewa kafin suka danna zuwa cikin ofishin jakadancin. wani wakilin kafar labaran afp ya ce ya ji ana musayar wuta mai tsanani ya kuma ga wata mota na cin wuta wadda aka ce ta 'yan bindigar ce wani kusa a gwamnatin burkina faso ya ce suna yi wa abin kallon hari na 'yan ta'adda a can kasar faransa kuma shugaban kasar emmanuel macron ya ce yana biye da abubuwan da ke gudana a babban birnin kasar ta burkina faso wani sakon da aka saka a kafar sadarwa ta facebook ta ofishin jakadancin faransa na cewa ana shirin kai hari kan ofishin jakadancin faransa da cibiyarta don haka kar a fito nan take dai babu wanda ya bugi kirji ya ce shi ya kai harin 'Yan sanda na tambayoyi ma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a karo na farko a matsayin wani bangare na binciken da ake masa game da almundahanar da ta shafi kamfanin sadarwar kasar mai suna Bezek a cewar kafafen labaran Isra'ila. Gidan rediyon sojojin kasar da kuma sauran kafafen labarai sun ce 'yan sanda sun danna cikin gidan Netanyahu a yau dinnan jama'a a yayin da kuma ake ma matar Netanyahu sera tambayoyi a wani wurin. 'yan sanda sun ce dandalin intanet na bezek mai suna walla na bayar da rahotanni masu ɗaukaka yahu da matarsa a yadda shi kuma yahu da matar tashi ke samun alfarma daga jami'an sa ido kan harkar sadarwa. Wannan shine karan farko da yahu wanda ya rike mukamin ministan sadarwa har zuwa bara ya sha tambayoyi kan wannan al'amari wanda ake kira batu na dubu hudu. a makon jiya an kama wasu na kusa da netanyahu su biyu saboda zargin suna ƙoƙarin samar da wata alfarma ma kamfanin bezek ta miliyoyin daloli yau juma'a shugaban amurka donald trump ya kare aniyarsa ta saka haraji mai tsanani kan karafin da ake shigo da su daga kasashen waje inda ya ce gwagwarmayar cinikayya da ka biyo baya za ta iya amfanar amurka muddin ƙasa kamar amurka na asarar biliyoyin daloli a hulɗar cinikayya da kusan kowace ƙasa to ya kamata a shiga gasar cinikayya kuma irin wannan gugurmayar tana iya amfana da kuma taimaka amurka kuma wajen yin nasara sosai a cikin ta abinda trump ya rubuta kenan ta kafar twitter ya ƙara cewa misali idan muka yi asarar dala biliyan 100 wajen cinikayya da wata ƙasa ita kuma ta samu asali koko ta samu riba sosai ta daina ta wajen wannan cinikayya za mu amfana gaya idan muka daina shi ne ma ya fi sauƙi shirin ƙara haraji na trump wanda aka sanar kwana guda gabanin nan ya janyo fargabar cinikayya a yayin da wasu ƙasashen ke sayar da wato hannayen jarinsu da arha kuma shugabannin wasu ƙasashen kuma ke barazanar mai da martani yau juma'a farashin nike na japan ya yi faduwar tsawon mako guda ya faɗi da kashi 2.5 cikin 100 zuwa maki 21,181.64 wanda bai taɓa faɗuwa haka ba tun daga ran 14 ga watan fabrairu yau juma'a china ta nuna matuƙar damuwa kan wannan salon cinikayya ta amurka to amma bata mai da martani nan take kan wannan a sanarwa ta trump ba mazauna jihohin gabashin amurka na shirin fuskantar wata gagarumar mahaukaciyar guguwa a yau dinnan juma'a wadda ake kyautata zaton za ta zo da iska mai ƙarfin gaske da kuma dusar ƙanƙara ta kuma da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya, waɗanda za su iya janyo ambaliyar ruwa tun daga gabar jihar maine zuwa north carolina yanzu haka sanadin wannan al'amarin an rufe ofishin gwamnatin tarayya da ke birnin washington dc a yau dinnan juma'a hukumar nazarin yanayi ta ƙasa ta ce ana kyautata zaton za a tafka ruwa a yankunan gaba kama daga jihar new jersey zuwa gabashin jihar massachusetts hukumar ta ce za a sa ido kan ɗaukacin jihar rhode island saboda yiwuwar matsalar ambaliya da kuma iska mai ƙarfin gaske daga yanzu har zuwa ranar lahadi ƙwararru sun yi gargaɗi kan yiwuwar faɗuwar itatuwa saboda iska mai ƙarfi da kuma ruwa babu ƙaƙƙautawa wanda zai sa ƙasa ta jiƙa sosai an kyautata zaton wuraren da za a fi yin dusar ƙanƙarar sun hada da jihar new jersey zuwa new york da kuma arewacin pennsylvania inda mai yiwuwa ta kai santimita 20 zuwa 30 jiragen yakin turkiya sun kai hare-hare kan wasu sansanonin sojojin gwamnatin siriya a cikin daren jiya suka kashe mutane akalla 17 a yankin afirin na kurdawa da ke arewa maso gabashin kasar a cewar kungiyar rajin 'yancin dan adam a siriya mai hedkwata a burtaniya Ƙungiyar ta ce hare-haren jiragen saman sun auku ne da daren jiya Alhamis a ƙauyen jama'a. Cikin waɗanda suka mutu ɗin har da dakarun ƙungiyar YPG a yayin da kuma sauran dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Siriya ne waɗanda suka shiga yankin tun a makon jiya don su taimaka wajen fatattakar dakarun turkiya waɗanda suka kai samame a cewar ƙungiyar rajin 'yan kare ɗan adam ɗin. To ana fashin labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta yi watsi da kirarin shugaban Rasha Vladimir Putin na cewa yana da ɗimbin sabbin wasu makaman nukiliya masu inganci waɗanda za su iya dira a kowane wuri a duniyan nan. jiya alhamis fadar shugaban amurka ta white house da headquarters tsaron amurka ta pentagon duk sun ce wannan zancen kuri ne kawai suka ce kwaskware makaman nukiliyarta da rasha ta yi bai zo musu da bazata ba kuma hakan sam bai girgiza amurka ba shugaba putin ya yi tabbatar da wato shugaba putin ya tabbatar da abin amurka ta daɗe da sani ne cewar sakataren yada labaran fadar white house sarah sanders wadda ta kara da cewa rasha ta kwashe shekaru gwammai tana haɓaka makamanta al'amarin da ya saba ma alkawarin da ta yi na wato da abubuwan da kuma suka rataya a wuyanta na ƙasa da ƙasa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rahotanni daga birnin wagadugu a burkina faso na cewa wasu mahara sun kai hari a ofishin jakadancin faransa harin da bayanai ke nuni da cewa bai yi nasara ba domin an kashe akalla hudu daga cikin maharan abokin aiki na mahmud lalo ya tuntubi alhaji yusuf liman da ke zaune a birnin wagadugu inda ya mai bayani kamar haka eh sun ambasin eh, faransa hari amma ba samu nasara ba eh, da samun an kashe mutum uku an kashe 'yan ta'adda uku kamar akwai waɗanda suka jikkata saboda dalilin wannan hari a to ai dai ba a dai gwada waɗanda suka jikata ba ni dai abin da wanda aka gwado aka faɗa shine cewa mutum uku aka kashe da suna nan kuma an gwada inda inda gidaje su ba so kama wuta kamar ofisin abin nan eh, eh, manyan sojawa na abin nan head su head din eh, office office head na soja an gode dai hayaki na tuka na tashi a wurin yau ka ce sun kama wuta eh, eh ka ce sun eh. kama wuta waɗannan ofisoshi me haddasa ita wannan wuta a fadar rediyo ne charles kai bom ne ta tashi a kafa sami yan ta'adda ya yanayin birnin na wagadugu yake lura da cewa wannan al'amari a. Ah, ba abu ne da aka saba ganin irinsa ba eh, gaskiya ne yanayin gari da ke cikin yaki ne don kowane gudu yana neman shi na je gida masu zuwa gida masu zuwa duk inda za su iya eh, kuma wanda ke ofis an ce an ce su su a ofis su ta kamar an hana wanda ke cikin gari kowane gudu ne yana neman gida hanyar gidan shi mm. kamar an saka dokar hana fita kenan eh ba dai doka ba bane an bai ba mutane abin nan gargaɗi ne kamar me kaji mutane suke cewa dangane da wannan hari lura da cewa kusan sabon abu ne da ya auku a nan kasar ta burkina faso a ba sabon abu ne don shekara biyu wanda suka shige mun ga irin shi mun sake gani bara don shi eh, kai hari an ta'adda ai ba yanzu ba sabon abu bane a burkina faso yau na uku ko na hudu kenan a cikin dai waga dubu da ake buga To Alhaji Yusuf Liman kenan mazaunin birnin Wagadugu. Sai kuma labarin harin da 'yan Boko Haram suka kai a ƙauyukan ƙaramar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa, inda har suka sace waɗansu yara. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Rahotanni sun ko bayyana cewa mayakan na Boko Haram sun soma diren mikiya ne a kan Mulbo kafin daga bisani kuma suka zace zuwa ƙauyen kai da ke da tazarar kilomita guda daga garin gulashe kwatar karamar hukumar ta madagali inda ma suka yi banna tare da sace mota baya ga garkuwan da suka yi da wasu mazauna ƙauyen su uku wanda kawo yanzu mako ba san inda suka yi da su ba. Kala yaran ne kuma sun sake sun shiga wani ƙauye ne. Wani ƙauye suka shiga? Ƙauyen kaya. Da suka zo me suka yi? Sun zo sun tun mutum gida yara guda uku sun tafi da shi. Babu jami'an tsaro ta wuraren ne? Jami'an tsaro kan ba su je ba ma sai daga baya yaran sun tafi kuma ta harbe iska kawai ba su je ma suna gani kuma ga shi suna jin da ba su je ba sai daga baya yaran sun tafi kuma ya lafa kamar suka je. To sai dai kuma kawa yanzu hukumomin tsaro a jihar adama ba su yi karin haske ba tukunna game da wannan sabon harin da aka kai a cikin dare to a mako da na tuntuɓe shi shugaban karamar hukumar ta madagali honorable yusuf muhammad ya ko tabbatar min da faruwar lamarin inda har ya ba in sa kai na maharba da suka tarwatsa harin da aka soma kaiwa a milbo jiya da dare sali karfi bakwai da rabi aka kira ne aka ce a bitkafa fa yaran nan sun shiga bitko amma maharba mun da suke bitko sun yi kokorin su sun samu sun yi repelling na attack din sun kashe boko haram ɗaya da sun ciwa wayan sun ciwo sosai sai can misali kafi goma kuma sai ka kira ni ka ce sun bullo ta kaya sun ɗauke yaran mu matasan mu guda biyu sun haɗe wata mace a hannunta ta tana asibiti a gula. Shi ma da yake ƙarin haske da majalisar wakilai da ke wakiltar yankin mr adamu kamale ya kokoka ne da harin da ake kaiwa cikin kwanakin nan tare da mika gogon su ga shugaba buhari da a taimaka a tura karin sojoji zuwa yankin kasancewar basa da nisa da dajin sambisa wanda ma ke zama tungar mayakan na boko haram eh, yan boko haram su shigo kaya a labarin da muka ji su tafi mana da mutane guda uku su ɗiba kayakin mutane har da moto akwai damuwa kwarai domin kowane kwana biyu uku a ƙasar madagali sai boko haram su shiga kauye ɗaya ko biyu haka kuma ana tafiya da mata ana tafiya da yara wannan abun ya zama kamar cin abinci na rana ne kowane rana in rana ɗaya bai faru ba na biyu zai faru. To gaskiya magana da muke so ne yadda aka ce a share sambisa to mu a madagali ba a taɓa tashi daga kasan adama ko kasan madagali a shiga cikin sambisa a share ta gefe mu ba. Sojoji ne ya kamata su zo su fara daga madagali su shiga su share wannan eh, daji nan har cikin sambisa inda sojoji suke yanzu. Mr. Adamu Kamala kenan dan majalisar wakilai da ke ma wakilta yankin na da Madagali Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Sai kuma jihar Neja a Najeriya har ila yau, inda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kare matsayin sauran gwamnonin APC a Najeriya na nuna bukatar ganin shugaba Muhammadu Buhari ya sake tsayawa takara a zaben shekarar 2019. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da rahoto daga Mina. Rahotanni sun kobai bayyana cewa mayakan na Boko Haram sun sama diren mikiya ne a kan Mulbo kafin daga bisani kuma suka zace zuwa ƙauyen kai da ke da tazarar kilomita guda daga garin gula kwatar karamar hukuma ta madagali inda ma suka yi banna tare da sace mota baya ga garkuwan da suka yi da wasu mazauna ƙauyen su uku wanda kawo yanzu mako ba san inda suka yi da su ba. Kala yaran ne kuma sun sake sun shiga wani ƙauye ne. Wani ƙauye suka shiga? Ƙauyen kaya. Da suka zo me suka yi? Sun zo sun sun tafi da shi babu jami'an tsaro ta wuraren ne jami'an tsaro kan ba su je ba ma sai daga baya yaran sun tafi gonso ta harbe iska kawai ba su je ma suna gani kuma gashi suna jin da ba su je ba sai daga baya yaran sun tafi kuma ya lafa kan suka je to sai dai kuma kawa yanzu hukumomin tsaro a jihar adama ba su karin haske ba tukunna game da wannan sabon harin da aka kai a cikin dare to amma ko da na tuntube shi shugaban karamar hukumar ta madagali honorable yusuf muhammad ya ko tabbata min da faruwar lamarin inda har ya ba in sa kai na maharba da suka tarwatsa harin da aka soma kaiwa a milbo jiya da dare sali karfi bakwai da rabi aka kira ni aka ce ya bitka fa yaran nan sun shiga bitko amma maharba mu da suke bitko sun yi kokorin su sun samu sun yi repelling na attack din sun kashe boko haram daya da sun ciwa sun ciwo sosai sai can misali kafi goma kuma sai ka kira ni aka ce sun bullo ta kaya sun ɗauke yaran mu matasan mu guda biyu sun haɗe wata mace a hannun ta tana asibiti a gula. Shi ma da yake ƙarin haske da majalisar wakilai da ke wakiltar yankin mr adamu kamale ya kokoka ne da harin da ake kaiwa cikin kwanakin nan tare da mika gogon su ga shugaba buhari da a taimaka a tura karin sojoji zuwa yankin kasancewar basa da nisa da dajin sambisa wanda ma ke zama tungar mayakan na boko haram eh, yan boko haram su shigo kaya a labarin da muka ji su tafi mana da mutane guda uku masu diba kayakin mutane har da moto akwai damuwa kwarai domin kowane kwana biyu uku a ƙasar madagali sai boko haram su shiga kauye ɗaya ko biyu haka kuma ana tafiya da mata ana tafiya da yara wannan abun ya zama kamar cin abinci na rana ne kowane rana in rana ɗaya bai faru ba na biyu zai faru. To gaskiya magana da muke so shi ne yadda aka ce a share sambisa to mu a madagali ba a taɓa tashi daga kasan adama ko kasan madagali a shiga cikin sambisa a share ta gefe mu ba. Sojoji ne ya kamata su zo su fara daga madagali su shiga su share wannan eh, daji nan har cikin sambisa inda sojoji suke yanzu. Mr. Adamu Kamala kenan da majalisar wakilai da ke ma wakiltar yankin na da Madagali Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu a nan Washington DC agogo na cewa karfe goma da minti goma sha tara. Yanzu kuma ga shiri na gaba wato duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji cewa yayin da aka kammala wasannin gasar Olympics din da aka yi a Koriya ta Kudu. amurka ta nuna sha'awarta ta tattaunawa da koriya ta arewa ko da yake ta ce akwai sharuɗa kafin yin hakan sannan a gefe guda rasha ta ce ta kera wasu sabbin makamai na nukiliya waɗanda ta ce za su iya tafiya mara iyaka sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo a farkon makon nan ne shugaban amurka donald trump ya nuna sha'awarsa ta tattaunawa da koriya ta arewa amma ƙarƙashin wani yanayi da ya bayyana a matsayin wanda ya dace yana gargaɗin cewa idan pyongyang ba ta yi watsi da shirinta na makamin nukiliya da kuma makamai nau'in ballistic ba akwai yiwuwar a samu asarar rayuka masu yawa da ba za a iya kwatantawa ba shugaba trump ya yi shagube ga shugabannin amurka da suka gabace shi kan jan kafa da suka nuna akan batun koriya ta arewa yana mai nuna alamun amurka na da niyyar tattaunawa Suna son tattaunawa, mu ma muna son hakan, amma a ƙarƙashin tsari mai yiwuwa. Idan ba haka ba kuma, to ba zai yiwu ba. Kun san sun kwashe shekaru biyar suna magana. Kamata ya a ce shugabannin da suka gabata sun warware wannan matsalar tun kafin in zo nan. Haka suka rika magana tsawon shekaru ashirin da biyar Kun san me ya faru? Babu abin da ya faru. yayin da aka kammala gasar wasannin olympics na hunturu a pyeongchang a korea ta kudu hankula sun karkata ne kan barazanar makamin nukiliyar korea ta arewa takunkumin da aka bawa wasu mutane da kuma kamfanoni kokari ne na jefa fargaba a zakatan hukumomin korea ta arewa kamar da rautanni suka nuna domin ta gujewa shirinta na kera makamai masu linzami waɗanda za su iya tafiyar dogon zango sakatar yaɗa labarai ta fadar white house sarah huckabee sanders wacce ta dawo daga bikin rufe gasar wasannin ta olympics ta kara jaddada mahimman batutuwa da gwamnatin su ta fi mai da hankali a kai bari ku ji wani abu karara watsi da shirin makamin nukiliyan koriya ta arewa sai ta allaka ne akan tattaunawar da za a yi amma kafin nan ya zama dole amurka da sauran kasashen duniya su fito fili su bayyana cewa shirin gina makamin nukiliya da kera makamai masu linzami ba su ne mafita ba a watan satumbar bara aka kai ruwa rana bayan da shugaba trump ya kwatanta shugaban na koriya ta arewa a matsayin man wato dan ina da makamin roka yayin wani jawabi da yi a zauren majalisar ɗinkin duniya shi ma shugaba kim jong un na koriya ta arewan ya wa da shugaba tom martani inda ya kwatanta wata ziyara da ya kai yankin asiya a watan nuwamba a matsayin ziyarar dan ina da yaƙi batun inda ƙasar ta korea ta arewa take dangane da samun nasara harba makamin na nukiliya wani batu ne da har yanzu masu fashin baki ke muhawara a kai danny roy wani mai fashin baki ne a nan amurka uh, Bambancin da aka samu a wannan shekarar kan Koriya ta Arewa shi ne a wannan shekarar ba su ci gaba da yin gwaji ba. Saboda haka wannan wani abu ne da ya kamata a lura da shi sosai. Shin sun ci gaba da yin gwajin? Idan sun ci gaba da yin gwajin, to an koma gidan jiya. Duk da gargaɗin da Koriya ta Arewa ta yi, amurka da koriya ta kudu sun ƙudiri aniyar gudanar da wani shirin rawar daji na haɗaka da za su yi a nan gaba cikin wannan shekara lamarin da ake ganin ka iya dagula duk wani yunkuri na tattaunawa to duk dai wannan na faruwa ne yayin da a koriya ta kudu aka gudanar da zanga-zangar sukan haɗa kai da shugaban ƙasar Moon jae ya yayi da makwabciyarta ta arewa a wasannin gasar Olympics lamarin da masu zanga-zanga suka kwatanta a matsayin miƙa wuya ga maki. Dubban 'yan ƙasar Koriya ta kudu ne masu ra'ayin mazan jiya ɗauke da tutar Amurka suka yi dandazo a sol babban birnin kasar a ranar alhamis domin nuna adawarsu inda suka kara da cewa haɗa kai da koriya ta arewan na yin zagon ƙasa ga yunkurin da amurka ke yi na dakila ayyukan koriya ta arewan masu zanga-zangar sun kuma nuna goyon bayan shugaba park geun da aka tsige wacce mai yiwa ta fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru talatin saboda zarginta da ake yi kan wata badakalaccin cin hanci lamarin da ya sa ta rasa kujerarta. har yanzu dangane da batun makamai a wani mataki na nuna karfin sojinta rasha ta ce ta kera wasu sabbin makamai masu linzami waɗanda za su iya tafiya mara iyaka a ranar alhamis shugaban rasha vladimir putin ya ce dakarun ƙasar sun yi gwajin sabbin makaman nukiliya ciki har wani makami mai linzami da ke iya tafiya mara iyaka wanda kuma zai iya kaucewa duk wani makarin makami mai linzamin Putin ya bayyana haka ne yayin jawabinsa ga 'yan majalisar dokokin ƙasar kan halin da ƙasa ke ciki yayin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a ranar 18 ga wannan wata na Maris. Baya ga wannan nau'in makami mai linzami, shugaba Putin ya ce, Rasha ta ƙera wani sabon makami wanda zai iya ratsa nahiyoyi da ake wa lakabi da Sarmat, wanda kuma ake tafiyar dogon zango ɗauke da rassa fiye da wanda ƙasar ta kera a baya. Sarmat Samrat wani makami ne mai karfin gaske kuma saboda irin sufofinsa yana da karfin da zai iya zama cikasa ga duk wani makarin makami mai linzami. To sai dai a wani martani da ya mayar dan majalisar dokokin Amurka sanata Tom Tillis na jihar North Carolina kuma dan jam'iyyar Republican ya faɗa wa muryar Amurka cewa yana kallon Putin ne tamkar yadda yake kallon mai kisa ko kuma wani mai aikata manyan lifuka ya kara da cewa idan rasha ta faɗi abu ta iya kasancewa tana karya ne amma kuma ya zama dole a ɗauki maganarta da muhimmanci masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka haɗa asalin rahoton da kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shi ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To masu haro a yi mana afuwa kan tangarɗa da aka samu na maimaita rahoto sau biyu. Yanzu ga rahoton da na ambata na Mustapha Nasiru Batsari kan matsayar gwamnonin APC a Najeriya. Gwamnan jihar Naija a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya kare matsayin da gwamnonin APC a Najeriya suka ɗauka na nuna buƙatar ganin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake tsayawa takarar neman shugabancin ƙasar a zaben shekara ta 2019. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya a ciki har da tsohon shugaban ƙasar Chip Olusegun Obasanjo ke ganin ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya ja baya ya barwa matasa wuri. Ga dai abin da gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa akan dalilin su na nuna bukatar Buharin a shekara ta 2019. Firazan Muhammadu Buhari ya fito da ƙasar daga cikin wani hali kuma shekara biyu hudu bai isa ba. In bai ci gaba ba Allah ya kiyaye in ya bari duk ayyukan da aka fara za a koma baya. Yanda Allah ya bashi daman a fara gyaran Najeriya daga tushe muna sa in ya ƙara shekara hudu nan gaba Najeriya ya tsaya kafafunta. Gwamna Abubakar Sani Bellon dai yana magana ne a lokacin da wasu ɗaruruwan magoya bayansa da shugaba Muhammadu Buhari daga ƙaramar hukumar Kwantagora suka kai masa ziyarar goyon baya. Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayin kanku masu sauraro. To yanzu dai ga kanin labaran ko labaran duniya ta kaice an kai hare-hare kan ofishin jakadanci da kuma cibiyar raya al'adu na kasar Faransa da ke Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso. Shaidu sun gaya makafar labarai ta AFP cewa wasu 'yan bindiga biyar sun fito daga cikin wata mota suka buɗe wuta kan wasu masu wucewa kafin suka danna cikin ofishin jakadancin. 'Yan sanda na tambayoyi ma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a karo na farko a matsayin wani bangare na binciken da ake masa game da almundahanar da ta shafi kamfanin sadarwa na kasar Bezek a cewar kafafen yada labaran Isra'ila. Yau jama'a shugaban Amurka Donald Trump ya kare aniyarsa ta saka jari mai tsanani kan karafan da ake shigo da su daga kasashen waje inda ya ce gwagwarmayar cinikayya da za ta biyo baya za ta iya amfanar amurka mazauna jihohin gabashin amurka na shirin fuskantar wata gagarumar mahaukaciyar guguwa a yau dinnan juma'a wadda ake kyautata zaton za ta zo da iska mai karfin gaske da kuma dusar kankara da kuma ruwa kamar da bakin kwarya waɗanda za su iya janyo ambaliyar ruwa tun daga jihar maine zuwa north carolina jiragen yakin turkiya sun kai hare-hare kan wasu sansanonin sojojin gwamnatin syria a cikin daren jiya To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi a agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan a agogon ghana za mu dawo da wani sabon shirin idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraro. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da a Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin sai kuma injiniyan mu Justin. Hafsat ɗan mai saurar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa ku tsaya ku saurari shirin yau da gobe.